Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarki da hashin kumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Sha kuɗi ga watan Yuni na shekarar 2023. kafin kuta abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da yin turjiya yayin da ya ki amsa aikata laifi a zauren kotun Florida a jiya Talata. Da alama tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai tana fuskantar yanayi mai hatsari bayan fashewar wata madatsar ruwa a Ukraine. Kasar Saudi Arabia ta sanar da wani taron ƙasa da ƙasa a mako mai zuwa domin tattara alkawuran agaji ga kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita. To kanan labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa sabon majalisar dokokin jihar Neja ta goma ta gayyaci manyan jami'an tsaro don jin inda aka kwana. yanzu haka magana da nake gaya maka na ba da umarni a rubuta ma kwamishinan 'yan sanda shugaban sojoji da duk wasu jami'an tsaro na jihar Niger manyan su gobe a majalisa muna neman su mu tattauna domin mu ji inda aka yi sakaci a jihar jigawa kuwa takaddama ce ke neman barkewa kan zaben shugaban majalisar dokokin jihar shi gwamna ba shi da hannu a cikin waye zai zama su cika saboda wannan wuri ne na majalisa ita kuma majalisa wani bangare na gwamnati amma gama wanda yake zaman kansa sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da yin turjiya biyo bayan ƙin amsa aikata laifi da ya yi a zauren kotun Florida a jiya talata. ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a yanzu haka yana fuskantar tuhume-tuhume 37 na aikata laifin cin amanar ƙasa ciki har da rike muhimman bayanan sirri na gwamnati da kuma yin katsalandan ga shari'a bayan ya bar zauren kotun inda ya musanta aikata laifi trump ya yada zango a filinsa na wasan golf na bedminster da kuma wani shahararren gidan abincin cuba da ke miami inda ya yi jawabi ga magoya bayansa. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Ya ce a yau mun ga amfani da karfin iko ba bisa ka'ida ba mafi muni a tarihin mu Babba abin takaici ne a ga shugaban kasa gurɓatacce yana sa ana kamawa tare da tsare manya abokan adawar siyasarsa bisa tuhume-tuhume na karya da aka shirya. Ɗaruruwan magoya bayan Trump ɗin sun yi dandazo tare da zanga-zanga a wajen kotun ta Miami inda aka gurfanar da shi. kashi 47 cikin ɗari na amurkawa dai na ganin tuhumar da ake yi wa trump tana da alaka da siyasa yayin da wasu kuma ke ganin akasin haka idan har aka tabbatar da idan aka tabbatar masa da laifi tsohon shugaban kasar na iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan kaso tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai da alamu tana fuskantar yanayi mai hatsari bayan fashewar wata madatsar ruwa a ukraine yayin da kuma kiev ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayya domin sake kwato yankin ƙasarta da rasha ta mamaye waɗannan kalamai ne na shugaban hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a jiya talata rafael mariano grossi yana zantawa ne da manema labarai a birnin cape kafin ya kai ziyara zuwa tashar ta makamashin nukiliya ta zaporisiya tashar ta sha fuskantar musayar wuta tun sa'ad da rasha ta kaddamar da yaƙi da ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 ta kuma kwace iko da tashar cikin ƙanƙanin lokaci china ta soki lamirin sabbin takunkumai da amurka ta kakabawa kamfanonin da aka yi amanna suna da hannu a shirin horar da sojoji matuka jirage da kera makamai na kasar china wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin waje ya yi kira ga washington da ta daina cin zarafi da matakan hana fitar da kayayyaki ga kamfanonin kasar china a ranar litinin gwamnatin amurka ta sanya kamfanoni 43 a cikin jerin sunayen waɗanda aka kakaba wa takunkumin fitar da kayayyaki bisa damuwar harkokin tsaron ƙasa da kuma manufofin ƙasashen waje. daga cikin jerin kamfanonin akwai wani kamfanin tsaro mai suna frontier services group da kuma test flying academy na kasar afirka ta kudu makarantar koyon tukin jiragen sama da mahukuntan birtaniya ke sa ido a kanta sakamakon daukar ma'aikatan jirgin sojan birtaniya da suka yi ritaya domin horar da 'yan kasar china To ina an jima kaɗan Murtala zai sake dawa da labarai kafin nan sabon majalisar dokokin jihar Neja ta goma a Najeriya ta gayyaci shugabannin hukumomin tsaro a jihar domin jin bahasi daga wajensu akan matsalar rashin tsaro da ke ƙara yin tsamari a jihar. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton. lamarin rashin tsaron da ya ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan a jihar Niger. al'amarin da ya ƙara jefa dubban mazauna yankunan karkara cikin yanayi na tashin hankali sabon shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista abdulmalik sarkin daji ya ce a ranar laraban nan za su gana da shugabannin hukumomin tsaron da ke aiki a jihar Niger da hakan ke zaman aiki na farko da za su fara yi bayan kaddamar da sabuwar majalisar a ranar Talata nan. yanzu haka magana da nake gaya maka na ba da umarni a rubuta ma kwamishinan 'yan sanda shugaban sojoji da duk wasu jami'an tsaro na jihar naija manyan su gobe a majalisa muna neman su mu tattauna domin mu ji inda aka yi sakaci da wannan abun yake na mai dawo har yana neman ya ci karfin mu so insha Allah security abu ne da 'yan majalisu suka sani kuma za mu yi duk abin da za mu yi mu tabbatar da an samu sauki cikin wannan al'amari Allah ya yarda sai yasa daga rantsar da mu a yau ba mu yi wata wata ba muka ba da umarni a gayyato su gobe don su zo su ba mu ba'azi inda suke ganin matsalolin su da kuma inda suke bukatan gwamnati ta kama musu. A yanzu dai al'ummar jihar na ciki da fatar ganin sabbin 'yan majalisar za su ba da gudunmuwa mai karfi da za ta taimaka wajen shawo kan matsalar rashin tsaron. Honorable Usman Musa kasuwar Garba tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger ne. Wannan matsala da na security ina fata su haɗa kai da gwamna Allah kawo mana ƙarshen wannan al'amarin. A baya dai an sha zargin 'yan majalisun jihohi da zama tamkar 'yan amshin shata ga ɓangaren gwamnoninsu. bisa la'akari da yadda suka zama tamkar raƙumi da akala a tsakaninsu da ɓangaren zartarwar amma sabon shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista abdulmalik sargin daji ya ce a wannan karon za su haɗa hannu da ɓangaren zartarwar wajen kawo ci gaba mai amfanin al'umma to musamman yanzu kasancewa mai majalisa gwamna da na sani ya fito ne daga majalisa to ya san sirrin aiki ya kuma san yadda ya kamata a can haɗa kai tsakanin juna an samu mu'amala mai kyau to bani da haufin Allah da za a samu haɗin kai fiye da gwamnatin da suka gabata a yanzu dai al'umma na cike da fatar samun haɗin kai a tsakanin ɓangarorin gwamnatin ta yadda za a samu nasarar shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro da ta zama karfen kafa a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Talata, kasar Saudi Arabia ta sanar da wani taron kasa da kasa a mako mai zuwa domin tattara alkawuran agaji ga kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da rabin al'ummar ƙasar na buƙatar taimako da kariya cikin gaggawa. da yawa daga cikinsu suna yankin darfur na kasar sudan inda hare-haren da ake kaiwa fararen hula kan iya zama laifukan cin zarafin bil'adama in ji shugaban tawagar ta majalisar ɗinkin duniya kamfanin dillancin labaran saudiya ya bayyana cewa za a gudanar da taron tattara agajin ne a ranar 19 ga watan yuni ya haƙaito ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya kuma ƙara da cewa masarautar za ta yi haɗin gwiwar jagorancin taron ne tare da kasashen qatar da masar da jamus da tarayyar turai da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta saudiya da amurka suna shiga tsakani a yakin da ake wato da aka shafe makonni takwas ana gwabzawa tsakanin hafsan sojin sudan abdul fattah al-burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo wanda ke jagorantar rundunar tsaro ta rsf gwamnatin amurka ta joe biden ta ce za ta tsawaita izinin zama cikin ƙasa na wucin gadi na bakin haure sama da dubu ɗari uku daga el salvador da honduras da nepal da nicaragua waɗanda suka fuskanci barazanar kura da kuma asarar izinin aiki a ƙarƙashin manufofin gwamnatin trump har zuwa shekara ta 2025 a ƙarƙashin shirin na wucin gadi gwamnatin biden za ta ba da izini ga bakin haure daga waɗannan ƙasashen hudu su ci gaba da zama da kuma yin aikin su na halal a cikin amurka sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro mayokas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ta hanyar tsawaita izinin na wucin gadi muna iya ci gaba da ba da kariya daga masu cin gajiyar shirin wato ga masu cin gajiyar shirin a yanzu wato yan kasashen el salvador da honduras da nepal da nicaragua waɗanda tuni suna cikin amurka kuma ba za su iya komawa ba saboda tasirin bala'o'in muhalli shirin ba zai kai ga samar da izinin zama na dindindin a amurka ba amma yana ba da matsayin doka a amurka da kariya daga kura har zuwa watanni goma sha takwas haka kuma yana ba da izinin aiki ga mutane su yi aiki bisa doka a cikin ƙasa kuma ana iya tsawaita shi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A ɗaya bangaren kuma takaddama na neman kauriya tsakanin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar cikinsu kuwa har da tsohon gwamnan jihar Badar Abubakar dangane da zaben shugaban majalisar dokokin jihar. Rashin samun daidaito game da wanda zai jagoranci majalisar jihar Jigawa karo na takwas shine ya haifar da tsaiko wajen rantsar da sabbin 'yan majalisar ajiyar talata muhammad ibrahim kwari ya aiko mana da ƙarin bayani bayanan da na tattara daga kafofin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc a jihar ta jigawa sun nuna mutane uku ne ke takarar shugabancin majalisar dokokin jihar cikinsu kuwa har da tsohon shugaban da ya kammala wa'adinsa a watan jiya wato honorable idris garba kareka rahotanni sun ce tsohon gwamna badar abubakar da wasu kusoshi na jam'iyyar na goyon bayan tsohon shugaban ya yi kome yayin da sabon gwamnan malam umar nabadi ke son a sami sabon hannu to amma malam hamisu muhammad gumel da ke zaman sakataren labaru na gwamnan na cewa shi gwamna ba shi da hannu a cikin waye zai zama sufika saboda wannan hurumi ne na majalisa ita kuma majalisa wani bangare na gwamnati am of government wanda yake zaman kansa saboda haka babu wani magana cewa wani bangaren zartarwa na gwamnati ya soma musu baki. Kamar kana cewa shi bai da gwani kenan. To dama in za a bi ka'idar doka dama ai ita majalisa tana da hurumin ta zauna ta zaɓi shugabanninta ne ba wani ne zaɓi mata shugaba ba. To amma ai ana cewa kamar shi gwamna yana kyamar tsohon spika ya dawo. a wannan kamar yadda ce ana cewa ne to watakila haka ne ana cewa ne kuma ma shi gwamna ai ba shi ne ba na majalisa ba ne shi saboda haka su yan majalisa su ne suke da ganin cewa wani ya cancanta zaɓe shi ko kuma wani bai cancanta zaɓe shi ba kana cewa gwamna ba shi da ruwa da sha'anin zaben shugaban majalisar dokoki amma kuma bayanai na cewa zanga-zangar ma da aka har an zo gidan gwamnati tabbas an zo gidan gwamnati amma da suka zo gidan gwamnati ai ba gwamnan suka ce ya yi kaza ya kaza ba abinda suna furta kalamansu ne suna goyon bayan wani ko kuma ba sa goyon bayan wani wanda har shi eh, chief of staff na gwamnati ya fita ya musu ya musu jawabi suka faɗi kokensu cewa maybe akwai waɗanda ba sa so ne kuma dama a siyasa haka ake dole za ga wasu suna son wani ba son wani to amma wannan abin da aka nuna musu al'amari ne na majalisa majalisa ce take da hurumin ta zaɓi shugabanninta ba wai gwamna ba ko gidan gwamnati ko da yake an yi tarika masu ruwa da tsaki iri-iri domin samun daidaito amma an gagara cimma matsaya al'amarin da ya sanya tilas zaben sabon shugaba da rantsar da sabbin 'yan majalisar ya faskara a talatar nan Ga alama dai wannan takaddamar ta ƙara jefa 'yan majalisar dokokin ta jigawa cikin yanayi na rudani. Honorable Muhammad Kabiru Ibrahim sabon ɗan majalisar dokokin ne mai wakiltar mazaɓar birnin kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. ka san ni sabon dan majalisa ne wadda kuma nake jiran rantsuwa kuma wannan shine zuwa na na farko gaskiya ba zan iya ce maka ga abin da yake faruwa ba na san dai an ce ran sha uku ga wata kuma an ce sha hudu ga wata amma ina kaman ba zai rasa alaka da yadda shugabancin majalisa zai kasance ba wasu suna cewa a tsohon shugaba ne zai koma a wasu kuma suna son sabon shugaba rashin kaddamar da majalisa ne ya sanya wasu matasa suka gudanar da zanga-zanga zuwa gidan gwamnati a dutse dutse da kuma harabar majalisar dokokin sai dai bayanai na nuna cewa nan gaba kaɗan a yau ne ake sa ran za a ƙaddamar da majalisar bayan da gwamnan jihar ya aika wasiƙar ƙaddamarwar kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya shata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. To Allah ya kyauta a gaida Mahmud Kwari. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe takwas na wannan safiya, za mu kawo muku wannan rahoton. lura da yadda kai da kawon makiyaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ke zama wata hanyar yada cututtukan dabobi a tsakanin ƙasashe ya sa ƙungiyar sai da yawo kullo da kamfan allurar rigakafin bisashe a kan iyakokin ƙasashe mambobinta dalili kenan bayan kammala zagayen kamfan da aka gudanar a baya-bayan nan a daukacin yankin afirka ta yamma likitocin dabobi da wakilan ƙungiyoyin makiyaya suka haɗu a birnin yamai don bitar waɗannan ayyuka To sai a biyo mu cikin shirin hantsi don jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA afric akan mita 200.5 zangon FM. Ba haka ka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. wani sabon babi na demokuraɗiyya ya kan kama a najeriya bayan da aka kaddamar da sabuwar majalisar dokoki ta goma a matakan tarayya da jihohi jama'a assalamu alaikum yanzu dai a iya cewa sabuwar gwamnatin da babban zaben najeriya na shekara ta 2023 ya kafa ta kankama kama bayan da a ranar talatan nan aka kaddamar da sabuwar majalisar dokoki a matakin tarayya da kuma jihohi har ma da zaben shugabanninsu to sai dai babban abin da ya fi jan hankali da kuma ta da kura shine zaben shugabannin majalisun dokoki na tarayya wanda gabanin wannan lokaci jam'iyyar apc mai mulki da kuma take da rinjaye a majalisun ta fito karara ta ayyana waɗanda take so su shugabanci majalisun duk da yake dai an kai ruwa rana to amma tsarin jam'iyyar ta apc ne ya tabbata domin kuwa mutanen da ta tsara ne suka kasance shugabannin majalisun wato godswill akpabio daga jihar akwa ibom a matsayin shugaban majalisar dattawa tare da sanata barau jibrin daga jihar kano a matsayin mataimakinsa a majalisar wakilai kuma an zaɓi tajuddin abbas daga jihar kaduna a matsayin kakakin majalisar tare da benjamin kalo a zaman mataimakinsa sanata muhammad ali ndume na daga cikin 'yan majalisar dattawa da ke goyon bayan matakin jam'iyyar ta apc ni yadda nake duba wato allah ne ya yi komi don ni a zamana dan najeriya daga arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi dan kudu don a samu adalci don a samu cewa bisa kundin mulkin kasancewa ba bangaren kasar nan da za su ga kaman an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci to alhamdulillah yau allah ya taimaka mana ya taimaka ma kasar nan ya taimaka wa gaskiya ya tabbatar da gaskiya kuma allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban 'yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya to sai dai a ra'ayin dan majalisar dattawa suleiman kawu sumaila wannan lamari ya saba wa tsarin demokuraɗiyya bidiyar da ya zo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar to irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake mu. ba za mu taɓa barin wannan abin ya yiwu ba dole sai mun ce a'a dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin idan za a yi irin wannan magana kowanne ya je ya yi a bangaren sa. amma ba bangaren zartaswa su shigo cikin bangaren majalisa ba wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja idan da dimokuraɗiyya to muna da ɓangarori guda uku da na zartaswa da na majalisa da na shari'a abin kowanne gashin kansa yake ci ko baya ga 'yan majalisar ma wasu masu fashin baki kamar kakakin kungiyar dattawan arewa hakim Babu ahmed suna ganin cewa da sake wannan mataki da gwamnatin tinubu ta dauka na cewa ita za ta ba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne na ɗaya dai majalisa tana da 'yancin kanta wanda yake ya kam an nisan ta da ɓangaren zantarwa na biyu kuma wa'annan bayan allah da ake so a sa ƙaƙaba musu shugabanni wakilanmu ne mu muka zaɓe su kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasan duk murɗe-murɗen siyasan najeriya sun san adalci sun san a rarraba abubuwa kowa ya samu sun san komi game da abin da ya kamata a yi to daga wannan lokacin ne sai dai mu ce musu ku ji tsoron allah ku yi abin da ya kamata. To a daidai lokacin da ayyukan sabuwar gwamnati ke daɗa kankama. A bangare ɗaya kuma 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana fata kan sababbin shugabanni. Musamman a yayin da ake ta korafi kan mawuyacin halin da 'yan ƙasar suke ciki. Abdullahi Adamu Kandido, tsohon shugaban ƙaramar hukumar babban birnin tarayya Abuja, ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. inda kuma muka zanta da shi dangane da yanayin shugabanci a Najeriya idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba. Ni abin da na sani shine ba za a iya cewa ba mu da komai da za a iya kasancewa za mu iya kasancewa kamar Amurka ko kuma kasashe da suka ci gaba ba. tsarin mu kawai shine shugabanci. in Allah ya ba da ikon dama aka samu shugabanci kuma al'umma aka cusa musu son ƙasa da tsoron Allah musamman ga shugabanni ko ba gaskiya ba ina kyautata tsammanin cewa ba da jimawa ba kasar za mu samu da ake yadda muke tunaninta abinda nake kallo kawai shine ana da shugabanci amma kuma fi lahi tsoro irin ta rike amana da dama yawanci shine ba mu da su ko ba gaskiya ba idan allah ya baka shugabanci kai rike amana ina kyautu tsamanin yan uwa wanda kake shugabanta wato mabiya kenan in suka ga cewa shugaba na gari ne kuma yana kamanta gaskiya ina kyautata tsamanin cewa ba da jimawa ba za ga cewa su ma sun yi koyi so a tunani na fa a tunani na kenan ban ce ko wani abu ba amma ina tunanin cewa idan har aka samu shugabanci na gari fi sabilillahi to ƙasa za ta gyaru amma kana ganin matsalan ta ta'allaka ne ka cukam akan shugabanci saboda wasu manazarta na ganin cewa ba wai shugabancin kaɗai ba shugabannin ai daga cikin jama'a suka fito nan shugabannin kalilan ne daga cikin al'umma mm. sa'an nan idan kai la'akari da irin yadda kake son kasar ka ta zama irin wannan mabiya wato talakawa sun fi karfi akan shugabanni saboda ba ka ganin matsalar ta fi karkata akan al'umma a maimakon shugabanci kaɗai wato murtala wannan zancen ka haka yake a kullum in ka samu dama an ka ce shugabanci tana da matsala to dole kuma za ka ce wa'anda suke wato ainihin followers kenan tun da kaga su ne za su bi doka su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza amma za ka ga a wuraren kasashen mu na nahiyar afirka da dama su ne suka fi saurin kare waɗannan dokoki shine matsalar mu wato idan muka ga laifin shugabanci ko shugabanni to su kansu al'umma su ma suna da tasu ba don komai saboda shi shugaba ai kai ka zaɓe shi kuma ko lokacin da mu kanmu muke kan shugabanci abinda da muke ga mutane kenan ku fa kuka zaɓe mu ku zamanto mu ne bayinku ku ba mu zaman to mu ne iyayen gijinku ba to idan al'umma suka gane cewa mu muka zaɓe ka mu muke da ikon mu zaɓe ka muna da ikon kuma mu nuna maka abin da ya kamata ka yi da abin da karka yi to idan har al'umma suka san da wannan to ina kyautata tsammanin cewa shi shugaban ma zai yi taka tsantsan da mu ya san duk abin da yake yi ana kallon sa kai ko barci yake ya san cewa ana nan ana sa kunnuwan irin barci yake yi ko ba gaskiya ba saboda haka a tunanina yanzu na ne al'umman ƙasar mu Najeriya idan Allah ya taimaka Allah ya kamu gaba mai sauki yanzu na shugabanci sabuwa to tun a yanzu ne ana da gononi sabbi ana da yan majalisa sabbi ana da wane ne sabbi duk baki ɗaya kowa sabo ne to a canza yanayin rayuwa hmm. mu canza yadda muke kallon shugabanninmu in ka bani aiki kai ne ogana ba ni bane kuma zan zama to oganka in ban yi daidai ba ka ɗauki matakin lokaci na zuwa ka sauke ni in aka yi haka aka tsara cewa in ta dace duk wanda bai daidai ba lokaci ta kawo a kawar da shi to ina kyautu tsammanin shi shugaban ma da kansa zai natsu kuma zai abin da ya dace kamar yadda ka faɗa gashi yanzu an rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya watakila ina ne kai a tunanin tunaninka tunda ka kasance a cikin tsarin aikin gwamnatin nan a sa'an na bangaren siyasar ma ba a cewa dai an yi ta ka'in da na yi amma dai ba za a rasa dan hannu a ciki ba ina kake ganin ya kamata a ce sababbin shugabanni a najeriya sun mai da hankali idan aka yi la'akari da yanayin da kasar take ciki ina jin dole ma yan najeriya su yi wa allah godiya ba don komai ba saboda yadda kake tunani ba haka ta kasance ba shi wannan bawan Allah da nake da ake da aka bashi wannan shugabanci yanzu nan to mu taimaka masa da addu'a muna kallon yadda abubuwa ta fara yanzu nan ina kyauta tsammanin cewa wannan bawan Allah kamar yadda ake nuna mana ya yi shugabanci a ƙasarsa na Lagos kuma an ga yadda ya bar tarihi na abubuwa da suka kasance suna tafiya tirnya tirnya to ina kyautata tsammanin cewa wannan bawan Allah idan aka samu dama aka natsu aka mashi fatan alheri aka taimaka masa da addu'a da duk matsalolin da muke da su na farko kamar irin maganan tsaro maganan um, uh, harkan uh, kasuwancin nan da kowa yana ji a jikin sannan da sauransu wannan bawan Allah muna kyauta muna mashi kyakkyawan tsammani muna mashi kyakkyawan tunani cewa zai Allah zai ba shi dama don warware mana matsalolin da muke fama da su abin da muke bukata kawai shine mu samu zaman cikin zuciyar cewa wannan din ba za mu zama muna mashi mummunan kazafi bane ko kuma muna mashi mummunan tunani a'a in muka mashi kyakkyawan addu'a kuma muna mashi kyakkyawan zato to insha Allah Allah zai ba shi dama ya warware matsalolin da muke fama da su musamman bangaren ah, harkan ah, tsaro. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a da Murtala, to amma fa sai ka rufe mana da shirin da labarai amma a takaici. To filo a takaice tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da yin turjiya biyu bayan ƙin amsa aikata laifi da ya yi a zauren kotun Florida a jiya talata. Dan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican yanzu haka. yana fuskantar tuhume-tuhume 37 na aikata laifin cin amanar ƙasa ciki har da rike wasu muhimman bayanan sirri na gwamnati da kuma yin katsalandan ga shari'a tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai da alamu tana fuskantar yanayi mai hatsari bayan fashewar wata madatsarwa a ukraine yayin da kuma ke ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayya domin sake kwato yankin kasarta da rasha ta mamaye waɗannan kalamai ne na shugaban hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a jiya talata wato a jiya talatar kuma ƙasar saudi arabia ta sanar da wani taron ƙasa da ƙasa a mako mai zuwa domin tattara alkawuran agaji ga ƙasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita inda majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da rabin al'ummar ƙasar na buƙatar taimako da kariya a cikin gaggawa da yawa kuma daga cikin masu buƙatar taimakon suna yankin darfur na ƙasar sudan inda hare-haren da ake yi wa ake kaiwa fararen hula kan iya zama laifukan cin zarafin bil'adama in ji shugaban tawagar ta majalisar ɗinkin duniya gwamnatin shugaba joe biden ta amurka ta ce za ta tsawaita izinin zama cikin ƙasa na wucin gadi ga bakin haure sama da dubu ɗari uku daga el salvador da honduras da nepal da nicaragua waɗanda suka fuskanci barazanar kura da kuma asarar izinin aiki a ƙarƙashin manufofin gwamnatin trump har ya zuwa shekara ta 2025 a ƙarƙashin shirin na wucin gadi gwamnatin biden za ta ba da izini ga bakin haure daga waɗannan ƙasashen hudu su ci gaba da zama su kuma yi aikin su na halal a cikin amurka sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ta hanyar tsawaita izinin na wucin gadi muna iya ci gaba da ba da kariya ga masu cin gajiyar shirin a halin yanzu na waɗannan ƙasashen. toma da la'agai sheka masu raro baki ɗaya abin da ya sau ake nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zirci mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ta yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.